da murtashe sai kai wannan kamar na san shi ba shi ne ba sai mun kace masa in kace masa sannu baba shi kai ni ne baban oga za ka ce oga sa shi kenan yaya ana mai ke faruwa a banka nan sai dai kace masa sannu malam in ka ga malam din ba shi kace sannu baba duk abin bismillah ya tabbatar nama ne ba nama ne ba ya bismillah ko ba nama ne ba ko saboda yi wayo saboda kai a fara a to ana na ai bai da yaƙini bai da shi ka shi ma ba zai ci ba tunda dole abin da ake ci yaƙini ake ci eh? zai bismillah amma ai bayan ina ganin bai san meye ba <coughs> ai sai rike harfashinsa sai inda san wancan yana ga kamar mugun dawa kamar ba mugun dawa ba amma maimakon yi asara bari kawai yi bismillah in ta faɗi sai an ta faɗi sai ai ba ihtiyati <coughs> dole abu gaskiya da gaskiya kawai misali kamar yana ganin barewa shi wani daban ba wannan ba inda amma dai na ci ne eh shi kenan wannan eh bismillah ya wadatar tunda ya tabbatar da wannan nama da ma bindiga za ta yi yanka shi shikenan hmm ah hmm ita kaga har na fara guni. to da ni da maganin kan na daga nan haka mutu ban ƙara shan ko su daga nan kawo ko su kaza ko ko wannan tamtan ka tsako ka ba da mai sha kuma ma duk wanda isa shi a aljihunsa idan ba shi ya bani to ban san faɗi wata magana ka san an kai gargara tun ya shafi rayuwa na ne eh ba a wasa da rayuwa eh faɗi na tara kada kuma yaji wani yaji labari ce a hau tafsirin zai kashe shi an gaba nan ba dole ne ba kuma ran a hannun Allah yake kana iya ka bani tafsirin in sha. ko bai min komai ba eh ban ji ba eh a amma ganganci ne ba za a yi ba waye sau aka mutum alluran mutuwa ya warke ba suna ba da labari ba an danna masa alluran mutuwa ya mutu ya ka zo washe gari likita ya dawo shi ya gaggawa ita da shi a zaune ita a ran kai daɗe don Allah a taimaka min a yi min irin ta jiyan nan tana da daɗi sai dai muskilar labaran mu ba mu rubutawa. To kuma duniya tana nuna rubutawa, irin wannan kana ji rubuta, di likitan wane ne, wannan mara lafiyan wane ne duk da ya shafi riski kuma. Amma ko da ya shafi riski, kana iya a rubuta shi a ba da na faɗi. kuma za a iya rubuta e an yi abin misalin ko da asibitin ta dabe ko aka yi abin an yi abin asibitin ta dabe ko likitan ga abin da aka yi wane ne ga abin da aka yi sai dai sirri namba sai a je a nomi namba mai shi kama da kaza sai dai su kuma ka gana rashin faɗi tun da yan asibitin da aka shirya da su suka shi nan ma ba zai haɗu ba to irinsa ne ake samun sai ba wani karni kai abu na kwance a duniyar nan faɗi ya santa da sauri eh daga na wanda na kai ne daga sama ko sannan faɗi ata ila shatin gu lahu shato ɗin fadara ba bi sikiri وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها سي وقت سامو مقوغرو ففر الحلقة تينكي مقوغرو والأوداجي أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها قلت أرأيت باني لا باري إن طلبت إن طلبت الكلاب صيدا kilabus saida kenan idan karnuka suka nemi naman daji domin suna iya fafaro shi ya bata kaga karnukan nan su kai mari su kai bango su zagaya su ga ainihin me ya tsigar jikinsu ya tashi din nan kawai suna nema to wannan abun ya kashe dabban awil ta ko shaho ya ga dobe idan shaho ya gitta 'ya'yan kafa kaga kowane ya lafe zasta ta canza kuka tana kuka kasa kasa kaman tana kuka kuka kuma ta ga nan ta noke ta yankwane ta dinga irin wani usulobin kuka falam tazal fi talabi kallukan nan ba su gushe ba suna neman daban hatta mata min gairi an ta'akhudhahu al-kilab aw al-buzat sun zo ne suka zo suka samu naman mata qabala an ta'akhudhahu ya ta'akhudhahu ay akulu qala la yukal tunda asali sai sun ciza asali sai sun karya asali sai sun zubar da ke ake ara'aita to faɗi min in akhadhathu kilabu karnuka sun kama dabban faqatalathu walam tudmihi amma ba su gina ta shi da wani jini ba hatta mata ayyukalu amla fi qawli malik sun ba su jina ta shi ba amma sun kashe shi wa kaifa in sadamatul kilabu karnukan bankashi suka yi fakatalasku tun da kare ya iya ƙirjin nan nasa ya iya lalata da shi kawai sai in gabje karshe walam tudumihi a ya akulu amla biyu kenan wa kaifa in adaraktu saida na samu naman faja'altu adaribuhu bi saifi ina faran shi da takobina wala ya kata saifa hatta mata min dalika a yi okalu amla duka namun mun farauta ne ka yi ta gaskiya mai fashin nama farauta yana cin nama bushmeat in ji su gero amma akwai wani na nema eh, abu na gashi can <laughs> ya yi bakam ina rawa ina ruwaya saboda kan eh, a yakulu uku kenan ku wa hadha saifu fi hadha takobin nan a wannan idan lam kafa. saman kenan wal kilabu karnukan idan lam tuntunni tunayyib ba su huda shi da fiƙa ba nabu wato domin suka jina tashi ba bi manzilati wahidatin duka wayannan la yuqalu shay'un min zalika fi qawli malik ba duka ga na gafiya ko ka ga zomo ko ka ga wane ne a baki titi ka ci ya dace ka san mafarautan sun san farautan ko ko a'a wanda bai san bambancin damansa da hagunsa ba to ba su eh, to malamai ma ba su san su ba balle mafarautar masu karantar da su ma ina za ka samu an yi mana wani kusa kusa littafin farauta da ake sawa a karanta sai dai yanzu ku irin eh, me yake da suna ina ba da masu matasa matasa masu zuwa jami'a yanzu project project da kuke ya kamata cikin hutta ka ba da farauta da ka taimaka da abin da kake iya taimakawa tun da a yanzu dai a ce ma ga littafin farauta a cikin sababbin littattafai masu sauƙi masu sauƙi ba manyan ba manyan ba abin da babu a ciki kamar a ce maka littafin me ke da suna wasanni tsalle-tsalle da soki harbe-harbe da tsallake-tsallake da harbe da menene ainihin ka ga babu a ƙananan littattafai amma wasanni ko wasan gudu wasan tsallake wasan ɗauka wasan kokowa wasan kasa kai hatta ana gasar tsawo ta ƙarfi wata rana sarkin rom da mu'awiya aka yi ta yanzu a tsaya da yaƙi haka a yi gasan a yaƙin wa ifi ba a cikin mutanensa shi ne aka kira aka ce to suka turo da wani shirgegen mutum shi ya jikan annabi Muhammad ya to, yanzu za a gwada su a gawa ya fi wani baiwa. Shi kenan sai aka ce to yanzu wannan a zaune wannan zaune sai yake masa jikan annabi sai yake zaɓe ɗaya yanzu eh, za ka zauna in ɗaga ka ko kuma ni zan zauna ka ɗaga ni. Arnan nan ya kai ce to ɗaga ni. da ya kama shi ya haka aka hara aboki na awa sai ya miƙe tsaye ya tilce ya tilce mana sai ya masa kamar yadda ake daga baki ya ce a sake a sake <laughs> ya ɗauke numfashi ya ya kafe tun nau'in harke ce za a ce kafe kafarka inda ba za ta ɗagu ba sai haka a aboki na ya daga shi sama yace a to yanzu kai zauna daga ka zauna daga ka a zaki a zauna daga ka awa sai ina ganin dagawa riba ce da ya koma ya zana yayi karshen sa zai faɗo masa yana zaune haka ce to ai gasan tsawo shi wannan yace ga wanda wana fa ya ɗauko wandonsa ya miƙa masa sai ya zo masa iyadar shi iya kafaɗa kuma ƙasa ya ja ƙafa saboda kada ko ta ina daular musulmai ta fi daular turawa ta amma yanzu inda suka koma inda suka karya mu gazawar sikiri ba ku iya ba kun gani ba ku goge ba ku zo mu gogar da ku kyauta za mu koya muku sana'a yadda za ku gyara kafan ku kyauta yadda za ku gyara kaza kuna cikin talauci kuna cikin menene kawai kuma sai nemi wuri ya kwanta muna cikin talauci eh, Amerika ta taimaka mana majalisar ɗinkin duniya ta taimaka mana yunwa za ta kashe mu da abinci a jirgin sojan nan yake bani labari a cikin makarantar nan sai dai bai bani izinin faɗi ba yake lokacin da za a tura su sudan aka kawo lokacin da ake musu latta aka kawo tv ga saniya ta kanjame ga yaro kashin nan a abun nan rigarsa ta yage saniyan nan na yin kashi suka ɗauko saniya suka ɗauko kashin suka fara ci sai mutane ku dubi abun da suke wa musulmai shugabannin musulmai ne suna kashe ɗan adam suna kashe kafa yunwa ta kusa halaka gare kuma sun hana a kai taimako ku je ku karya gwamnatin a kai musu taimako a ce wa ina bayan Allah. Kowanne soja ya tafi da zuma shi yake gaya min dai kun yanzu ina da ina wurin yaƙi amma ba ce in faɗi ba ko ni ma ban faɗi ba. Saboda haka na yake da yake bai sani ba yaje ba da ko dinari ɗaya je kafa ya ba da dinari da aka ba shi kan rago tara takwas ne ko tara takwas yawwa na ta faɗin magana kan rago takwas aka ba shi da dinari ɗaya ya zo gida da kan rago su wai can ba sa cin kai saboda wadata to kira kan to gashi nan an nuna musu na cin kashin sharu abin da ka auna kenan ba labari ba labari ina bada labari kana ƙara min ba kai in ina bada labari ko kawai na ba ka iko ka cire amma ka ƙara min labari na saboda na san na ba ban san naka ba gudun kada in ƙara ta ina ka san shi wanda ce ba ban gaya maka wannan ga iya abin da dama to saboda kanan ka duba irin wannan sharri gazawar fikiri a'a na ce ma kar kara min fa labari na na na gane addin da nake nufi labarin wani na ɗauko ban san ka kara labarin ka a cikin na waye shiga in shiga riski ko ba haka ba saboda yanzu maganan da kake yi ana ɗauka ana menene to idan na faɗi magana kai ta aliki na yadda da ita na faɗi ko ba haka ba to kuwa yi rike ilimin shi wanda ka sani za ka ya tsoron da shi a inda kake saboda ka shirya ɗalibai a yanzu akwai riskin kana magana to dinga hattara da magana to haka to kaga wannan ina so ne ni abin da ke son kafa hujja ba labarin da ke so in kafa hujja maku jazawul fikiri a juyar da hankali shi ne nake son fikin koyi tafi a kai kan magana da faɗi ga kaza ga kaza to kar ku daɗa min labari ku cire min A kan labarin da na kawo eh? Yau wa karatun ku to haka saboda kullun ku lura ku yau yau duniya ana ƙara ci gaba kuma su mutanen manyan su sun san komai duk mafi yawancin malamai abin da ke halaka su taliki ba da irini ba idan za ka yi taliki sai dai ka faɗi abin da na sani ba to kuma in ka faɗi abin da sani mai amfani faɗin saboda haka nan ne muke magana haka wa haza saifu fi haza idan A ah, ina magana wata magana mai amfani badamasi idan ire-iren ku ba kai kaɗai ba akan yi misali da mutum ɗaya ne misalin ka tashi project kaga ana da bukata sanin me ya farauta to kuma in ka tashi za ka yi littafin ya kamata ka yi shi da manufa cewar yadda zai zama mai sauƙi a iya karantawa ba littafi ne ba wanda za ka ce ka binciko duk ya zama shirgegewa zai sai abin da bai sani ba hmm, ko da mu muna sai sai wani wani yana ma yi abin da ko da ke a juna a ke shirki fulani ne da fulani suke wa juna shirki didai didai tokwai so di ko so di ko anda da <laughs> wanda bai wani da ga ko sirri ne tarihi ya kai saboda wannan Allah ta yi uba zai iya ba ni ma na wa na burki iya nan zan tsaya ba zan fassara musu ba dana sai ta ci gidan ake wa juna sharri batu da ya sani to kakka faɗi ngidoi ngidoi taɓɓoi taɓɓoi sori ko andi sori ko anda eh? ya wani yawwa kayan wani ya isa ka a junanmu ne ينفذ إلى فلان وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تني به <coughs> وتدمي بمنزلة واحدة دونك دكا دونك انا باتشين كاتم بين تنوي واحدة بمنزلة واحدة لا يؤكل شيء من ذلك في قول مالك قال لا يؤكل شيء من ذلك كله قوم با اسيل لونه لان الصيف اذا لم يقطع تقبي ان بينك فهو عندي بمنزله العصا ما كاي ما كاكو بينك بنيبا لا تاكله واما الكلاب كرنك اكون اذا صدمت الى ثقب سوما هكا واما الكلاب اذا صدمت فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا شيما قارا يا قراري ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب بانا غنزا أهل تكشي وانكنك إلا ما يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيد وند يموت دغناما من من طلب الكلاب وما مات من آه، من أراد ولم تنجبه فلا يوكل وهذا قول مالك نقف